This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. wani jirgin yakin amurka mai lugudan bama-bamai na dogon zango ya yi shawagi a sararin saman kasar koriya ta kudu a yau dinnan lahadi a wani al'amari tamkar martani ga koriya ta arewa kan gwajin makamin nukiliyar da ta yi na baya-bayan nan jirgin lugudan bom din na b-52 wanda ke da karfin daukar makamin nukiliya an tsinkayo shi yana gita saman sansanin sojin sama da ke ocean mai tar kilomita 72 daga kudancin kan iyakar da ta raba koriyawan biyu kafin ya nufi mazauninsa da ke guam wanda ke daura da wurin wasu jiragen yaƙi biyu na amurka da koriya ta kudu sun yi rakiya ma jirgin mai lugudan bama-bamai admiral ɗin sojin saman amurka harry b harris wanda shine kwamandan rundunar da ke kula da yankin pacific ya fitar da wata takarda mai bayani cewa wannan shawagin wata manuniya ce ta irin dukufar da amurka ke yi wajen kare ƙawayenta na koriya ta kudu da japan da kuma amurkar kanta masu saka ido sun ce wasu hare-haren da aka kai wani garin da ke hannun 'yan tawayen siriya a arewa maso yammacin kasar a jiya asabar sun hallaka mutane da dama ciki har da farar hula da mayaka da kuma fursunoni to amma ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya ba ta fayyace ko jiragen yaƙin siriya ko na ƙawar ta rasha ne suka kai hare-haren na lardin idlib ba inda dukkaninsu biyu suka yi ta kai hare-haren bam cikin makonnin baya-bayan nan ƙungiyar saka idon ta ce mutane aƙalla 39 ne suka mutu a hare-haren waɗanda suka shafi wani ginin kotu da gidan yarin da ke ganga da shi wanda ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar al-nusra mai alaƙa da alƙa'ida da ke garin mu'arar al-numan rahotannin farko na nuna cewa mutane da dama ne suka kuma samu raunuka kuma da wuraren da wuraren da aka yi niyyar aunawa sun hada da kotun addini da ƙungiyar da kuma gidan mawakafinta. kafafen yada labaran yammacin duniya sun ce makamai masu linzami wajen hudu ne suka dira kan rukunin gine-ginen kuma adadin mamatan na fa iya haurawa al-nusra na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin rajin gwagwarmayar musulunci mafiya ƙarfi a siriya wacce ke ƙoƙarin kafa gwamnatin islama a ƙasar a wannan tashin hankali mai fuskoki barkatai kungiyar na fuskantar kalubale daga sojojin gwamnati da kungiyar isis da kuma su kungiyoyin 'yan tawayen da amurka ke goyon baya 'yan sanda a kosovo sun yi amfani da ruwan zafi da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa gangamin masu zanga-zangar kyamarar gwamnati a pristina babban birnin kasar gangamin wanda aka fara cikin lumana shine na baya-bayan nan a jerin zanga-zangogi na bukatar a rusa gwamnatin saboda yarjejeniyar da ta kulla kwanan nan da sabiya da montenegro da ke makwabtaka da kosoban dab da ƙarshen gangamin na jiya asabar wasu daga cikin masu zanga-zangar sun jejjefa kayan fashewa da duwatsu kan babban ginin suka farfasa tagogi tare da haddasa wata 'yar gobara a wani sashen ginin nan ne kuma sai jami'an tsaro suka mai da martani ta wajen amfani da barkonon tsohuwa suna ta korar masu zanga zanga an ba da rahoton kame da kuma jejin raunuka da dama jam'iyyar adawa ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar dogaro da kai da kuma haɗakar kafa jam'iyya nan gaba sun ce yarjejeniyar da gwamnati ta cima da sabiya wadda ta baiwa sabiya wanda ke kuso buƙarin iko a ƙasar da kuma damar karɓar tallafi daga sabiya barazana ce ga ɗiyaucin ƙasar sun kuma yi watsi da wata jituwar kan iyaka da aka cimma a biyana da montenegro wadda suka ce ta sa kosovo ta rasa wani sashen ƙasar ta kosovo da sabiya sun gwabza yaƙi tsakanin shekara ta 1998 zuwa 1999 wanda ya zo ƙarshe bayan hare-haren bom na jiragen neto da suka tilasta ma sojojin sabiya ficewa daga kosobon tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wata kungiya a misira mai alaka da isis ta ce ita ta kai hari jiya asabar wanda ya yi sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro biyu a kan hanyarsu ta zuwa wurin aiki a bayan garin birnin al'ahira yan bindigar sun auna wata mota mai dauke da wani ɗan sanda da soja a lardin giza na misira ɗin. a wani harin kuma na daban da yammacin ranar juma'a wani dan bindiga rike da wuka ya daddaba wukar ma wasu 'yan yawon bude ido su uku da ke cin abinci a wani otal da ke wata mashakatar gabar tekun bahar al'amur ko red sea kafafen yada labaran ƙasa da ƙasa sun ce ƙungiyar isis ta buga wani bayani a kafar ya wato sada zumunci mai ikirarin ita ta kai harin na jiya asabar ba a tantance wannan ikirari nan take ba to amma bayanin da aka buga a yaran intanet din ya yi kama da waɗanda a baya suka fito daga ƙungiyar mai alaƙa da isis a misira amma har yanzu ƙungiyar wato bata ɗau alhakin abin da ya faru dangane da daɓaukar da aka yi ba labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Manya daga cikin matsaloli da suke addabar ci gaban ilimi musamman a arewacin Najeriya su ne rashin wadatattu kuma ƙwararrun malamai da kuma rashin ɗakunan karatu wato azuzuwa. Saboda haka ne manajan wata ƙungiyar farar hula da ke kokawa ganin an samu ci gaban al'umma da ake kira Human Capital Development da Turanci, Malam Isa Gidado. Ya kira gwamnatocin arewacin Najeriya su mai da hankali ƙwarai ta wajen ware magudan kuɗi ga fannin ilimi. Malam Gidado ya bayyana haka ne a hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. A nawa gani a fannin ilimi a arewacin Najeriya wani abu ne da ke buƙatar dubawa sosai daga gwamnati babu kamar wannan gwamnati da muke ciki saboda in aka duba tun shekaru da dama ana ta ƙoƙarin a ga yadda za a magance matsala ta ilimi a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kuma babu kamar arewa saboda a gaskiyar magana yanzu aka duba ilimi a arewa wani abu ne da ya dauki wani fanni daban nashi duk da gwamnati na ƙoƙarin ta ga an gyara su amma akwai abubuwan da ita gwamnati bata duba ta gan su ba mm-hmm. dan yanzu in aka samu makarantu haka da dama kamar makarantunmu na local government su wannan primary schools za a ga ce za ka ga cewa a under roof daya a cikin aji daya za ka samu firamari 1a firamari 1b firamari 1c a cikin aji daya hmm. wanda ya kamata a ce firamari 1a na da nashi ginin daban firamari 1c na da nashi ginin daban firamari 1b na da nashi ginin daban to hmm. suna cikin aji daya ne kuma a wannan ajin yanzu misali za ka ga firamari 1a na da yaro talatin da wani abu 1b na da talatin da wani abu 1c na da talatin da wani abu sai ka ga kusan yaro ɗari ne a cikin aji ɗaya. Hmm. To babu yadda za a yara ƙanana sun zauna a wannan aji wasa da faɗa ba zai iya bari har malama ta samu hankalin yara ba ko malami ya samu hankalin yara. sannan kuma gwamnati ta ce ta ɗauki malamai kowane aji da malamin shi kuma fa gwamnatin nan tana biyan malaman nan kuma malaman nan suna wurin hmm. saboda ba da daɗewa ba lokacin da sabuwar gwamnati ta hau na so in ji malam nasiru yan rufa an yi magana cewa zai ƙara ɗaukan malaman makarantu na yara Mm. to daukan malaman makarantu na yara kama a jihar kaduna state ba shine matsalar ma a kaduna ba matsala a kaduna state ita ce a samu ƙarin ajujuwa tukunna mm. kowane aji ya samu nashi gashin kanshi malami ɗaya kalli yaro talatin da ake magana reshu malami ɗaya kalli yaro talatin ba malami ɗaya na kallon yaro casa'in da wani abu ba kusan yaro ɗari a aji da malami ɗaya kaga abin ba lallai ne malami ya samu hankalin yara ba zai ji da kontrolin ajin shi ne ko zai ji da koyarwa mm. to kuma ana magana karin ma'aikata in yanzu an karo ma'aikata to su shiga ina tunda ba a isassun ajujuwa kuma gaskiya magana abun zama ma banda ma littattafan rubutu littattafan karatu abun zama ma matsala ne dan a cikin yan aikace-aikace da muka yi da ko shekara ɗaya ba a ba mun gano cewa akwai matsala banda ta aji akwai matsala ta wurin zama azuzuwa da dama sai ka kusan yaro ɗari ne ba kujera ɗaya ta zama a kasa aiki to sai ka ga malami ma ba zai gane waye ya zo yau ba waye bai zo ba to haka dai matsalolin suke ta tafiya wanda kuma gaskiya gwamnati ya kamata ta duba ta mm. gano menene ina ne matsalar take matsalar gaskiya ba wai ta karin malamai bane kuma yawanci malaman nan da ake ɗauka sai ka ga ba su da qualification da ya kamata a ci an ba su aiki saboda yanzu aiki ya zama abin da ya zama kasar nan sai ka ga wai ana ɗaukar mutum aiki don wa ka sani mm. an ba mutum aiki based on ya san wani ne a gwamnati to an ba shi aiki an tura shi kuma yanzu postin ma da ake yi na ma'aikata wani ba za a iya tura shi rural area ba to sai ka ga malamai sun yi yawa a urban makarantu amma babu malamai da yawa a rural makarantu wato ƙauyuka kenan ko eh, ko karkara mm-hmm. eh a karkaru karkaran mu sai ka ga karkara babu malamai enough can ne ake ta kukan ba malamai ba malamai bayan malamai suna nan cikin birane saboda aka tashi yin posting ba a posting din su su tafi ƙauyuka saboda mutum zai ce nawa ne albashin da zan je in zauna a ƙauye to haka mutanen masu ci haka abubuwan suke ta faruwa don so sai ka ga ka je makarantar ƙauye a ce maka ba a da isassun malamai in yanzu ka ɗauki makaranta uku da ke cikin birni ka cikin Kaduna State Central sai ka ga malamai har sun musu yawa wani ma bi da ajin da zai kama amma yana ne yana karɓa albashi wannan abubuwa ne da ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta duba ba gwamnati ta zauna daga ofis tana mitin policies ba tana yanke hukunci tana zartarwa ta ce ga yadda za ta yi kaza akan makaranta za ta yi wannan za ta yi wannan kuma gaskiya wata babbar shawara ya kamata gwamnatocinmu na najeriya su yi aiki sosai tare da ƙungiyoyinmu wanda ake kira non-governmental organizations. Wato kungiyoyi masu zaman kansu. Eh, kungiyoyi masu zaman kansu in suka yi aiki da kungiyoyi masu zaman kansu saboda kungiyoyin nan ba kuɗi suke nema wurin gwamnati ba shawara suke ba gwamnati akan yadda za a samu haƙoƙin jama'a a magance su you know shawara suke nema kuma kungiyoyin nan da dama za ka ga suna carrying out surveys suna bincike akan abin da ke hana ci gaba hmm. na makarantu abin da ke hana ci na asibitoci you know Mm. to in ana zama da irin wa'annan kungiyoyin ana karɓar response to za a samu abin da ake nema idan eh. kamar misali muka dubi abin da ya shafi kimi ko kuma quality na karatu yara musamman ina muka kwana a nan a gaskiya ana magana yara fahimta yara na ɗaukar karatu a da makarantun gwamnati suna gogewa su lokacin ba private schools da yawa sai ka ga makarantar gwamnati sa shiga gasa makarantar gwamnati ta zo na daya amma yanzu ban da yakinin da zan ce maka in ka tura dan government school ya je ya takara da dan wata private school a gasar karatu zai ci wani abu hmm. gaskiya ba zai yi ba saboda yanzu yara da yawa sai kaga ko kashe kanka ko ci kanka bai iya ce ma da turanci ka gani so turancin bai zauna musu ba duk yaran da ke zuwa makarantun gwamnati kamar yadda na gaya maka yara ne an cika kusan ɗari a aji ya za a yi malami ya koyar da yara su samu fahimtar abin da ake so su fahimta kaga ba zai yi ba you know so irin dai matsalolin da ke kawo irin haka ke so sai kaga yara ba su samun fahimta malaman ma sun gaji Wani bangaren ilimi da gwamnatoci daga matakai daban-daban suka dukufa a kai shine ilimin ɗiya mata da kuma na almajirai. Malami a Kulejin fasaha ta tarayya da ke Katsina Bashir Ruwan Godiya wadda ya gabatar da kasida kan taɓarɓarewar ilimi a wani taron ƙarawa juna sane kan harkokin ilimi da sashin Hausa na murya Amurka da kuma hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka suka shirya a Katsina ya kuma magana kan batun ilimin almajiran a hira da suka yi da wakiliyar sashen hausan maryam atu muhammad in kika kalli tsarin kasar nan musamman abin da kashi bai shafi jihohi da ke arewacin najeriya musamman munan katsina jihar sokoto jihar zamfara jihar kebbi zaka ce a jihohi ne waɗanda suke da mafi yawancinsu hausawa da fulani ko mafi yawancinsu musulmi kuma tsari na hausawa musulmi suna amfani da wannan tsari na koyar da yaran su suna kanana abin da shafi ilimi na alkur'ani da kuma ilimi na musulunci ta hanyar makarantu na allo da aka sani to amma yanzu zamani ya kawo cewa kwarai ba za a iya yada wannan tsari na ilimi ba to amma kuma akwai buƙatar a sake inganta wannan tsari na ba da ilimi na alkur'ani da ba da ilimi na karatu a gida musamman ta hanyar haɓaka shi da kuma saƙa tsarin koyar da karatu na boko da kuma sana'o'i a cikin wannan tsari wanda a da kusan an bashi ne kara zube ana yin shi ba tare da wani tsari ba kuma babu wani tallafi ga malami ba kuma wani cikakken tsari da tabbatar cewa an samu kyakkyawan tsaro da kuma inganta lafiya ta su wa'annan almajirai din bai ya juya akan shirin da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na yin gyara akan yadda ake tafiyar da karatun allo da ilimin zamani haɗe da na koyon sana'o'i kuwa ga abin da yake cewa to yanzu an kawo tsari na gwamnatin tarayya kuma wasu jihohi irin namu na katsina da na kebbi da na sokoto zamfara sun dauki wannan tsari ta yadda cewa za gwamnati za ta dauki malamai wanda za ta kula da su tana kuma ba da kulawa ta hanyar ba da abinci da kuma kawo magunguna da kuma koyar da sana'o'i da kuma ilimin karatu da rubutu na sauran darussa irin su lissafi irin su turanci da sauran darussa na zamani domin ɗalibi in ya fita ya gama wannan karatu ya samu kusan abubuwa guda uku na farko ya samu ilimi na alkur'ani da na addinin musulunci sannan ya samu ilimi na zamani na karatu da rubutu ta hanyar boko sannan kuma ya samu sana'a wacce bayan ya fita zai iya rike kanshi kusan wannan shine tsarin tsarin da ake tawowa kuma shi muke horar da 'yan jarida su samu yadda za su inganta wannan tsari don mutane su kauce ma rashin son wannan tsari din su kauce ma kiye da suke ma tsari na ilimin zamani su kuma tabbatar cewa an jawo hankalinsu wajen sa 'ya'yansu ta makarantu an ce nuni ya isa ga mai hankali ya kamata iyaye su amfani da shawari da malam bashar ruwan godiya ya bayar domin 'ya'yansu su tashi a cikin tarbiyya mai kyau da sana'o'in da suke iya rike kansu idan suka girma tare da kasancewar masu matukar amfani a cikin al'umma maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi najeriya Daga Katsina mun samu rahoton cewa wani dan majalisar dokokin jihar Nasir Yahaya ya gabatar da wani ƙuduri wadda zai yi gyara ga dakunan bita ko dakunan karatu waɗanda ake kira labirare da Turanci. Dan majalisa Nasir ya bayyana dalilin daukan wannan mataki a hira da suka yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa. Dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Daura Nasir Yahya ne gabatar da wani kudiri a gaban majalisar dokoki ta jihar Katsina akan gyaran dakunan karatu da suke cikin wani yanayi. Na tambaye shi ko me yasa ya gudanar da wannan kudiri saboda hakikanin gaskiya idan ka duba irin yadda muke ciki yanzu a halin da ake ciki na rayuwa gabaki daya ilimi yana kan gaba a dukkan harkoki na al'amari na rayuwa gaba ki idan ka duba gaskiya wurin taɓarɓarewar ilimi abin da muka duba bayan gyaran makaranta a yanayin da da ke zuwa mu yi karatu bayan mun taso daga secondary school da yamma muna zuwa muna karatu muna research a wannan libraries nan lokacin da muna secondary school makaranta ta gaba da primary to lokacin gwanin sha'awa zaka je ka iske wuri ne na nutsuwa zaka iske shiru zaka samu littafai wanda zaka duba ka samu ilimi da ƙarin ilimi da abubuwa dama to amma wannan lokutan da wannan zamanin da muka shigo musamman ka je libraries sun nan sun riga sun zama suna cikin gari sun zama banda kasuwa da ajiyar motoci da wurin ya zama kamar sto na tarkace-tarkace babu abin da ake babu inda za a a samu ilimi a wannan dakuna to wannan yana daga cikin abubuwan da muka duba muka kawo wannan kuduri babba domin samarwa da yan uwanmu matasa na gaba da sakandare da ma university da kuma sauran dukkan wanda suke neman ilimi akan research na ai kokari a inganta wannan dakunan karatun domin yanzu ilimi da komi ya zama a tafin hannu na zamani gabaki daya an riga ya zama kamar a yanar gizo a kwamfuta ce musamman irin yadda muka duba rayuwar da muka shiga yanzu a duk abin da kake bukata za ka ga to amma idan aka yi e-libraries din su ne wanda suke bukatar a yi updating komai nasu standard a sa kwamfutoci da littafan da ma ba a samun su anan wa'anda duk in ka shiga cikin kwamfuta duk abin da kake nema ta yanar gizo inda akwai net out ko me kake bukata za ka yi downloadin abin da babu shi domin ka gani ka kara samun ilimi domin kwalo ka ta bude dan talaka da bai iya sayan kwamfuta ya kai gidansu ko baban shi sai mishi to zai zo wannan e-libraries din zai samu ilimi zai hau kan kwamfuta ya ƙara samun cikakken ilimi da nutsuwa da kwanciyar hankali don samun abubuwan da zai nemi ilimi a kansu wannan shine dalilin da sa muka tabbatar da wannan kudirin namu don mu samu mu inganta wuraren koyon karatu musamman ɗakuna na karatu a jihar Katsina baki ɗaya. Kai mai wakiltar karamar hukumar Daura ne a cikin wannan jihar ta Katsina ganin cewa kila duka faɗin jihar Katsina ake da wannan matsala. Ya su sauran takwarorinka 'yan majalisa ko sun baka goyon baya akan wannan kudiri da ka gudanar? Wannan kudiri da muka gudanar da shi mun gudanar ne ba ma akan gari na na Daura kaɗai ba mun gudanar da shi ne akan jihar Katsina baki da yan uwana yan majalisu baki daya sun bani goyon baya ɗari bas ɗari domin mun tabbatar mun amince mun ma tura domin aiwatar da wannan abu su zartarwa domin su duba su ma kuma su zartar da wannan abu saboda haka mun tabbatar wannan goyon bayan ba abu ne ba na wuri daya abu ne na jihar Katsina baki daya hajja Zainab Yusuf Armayau ita ce babbar darakta mai kula da ɗakunan karatu a jihar ta Katsina ta ce gwamnatocin baya akwai wasu 'yan majalisa da suka yi wannan yunkuri amma haƙa bata cimma ruwa ba. Wancan jim ɗin ko wasu eh, majalisa ma da suka taɓa yin wannan ƙoƙarin har suka rubuta resolution ɗinsu na abubuwan da suke so a yi na game da labiri to amma dai har gama abin nan ɗinsu zamanin su to ba a samu aka yi dai duka ba amma an ɗan yi wasu abubuwa kuma an ɗan yi ɗan renovation kaɗan haka kamar da me da me kuke buƙata na gyara ko kuma na asa a cikin wannan ɗakunan karatu na to ko gaba ɗaya dai labirin in son samu ne muna buƙata a yi muna na zamani saboda wannan kowa ya san kusan wannan na tun na local government ne tun katsina da local government saboda haka gaba ɗayan mu in da za a goge muna hawa na ai muna gini na zamani modern library da ake wasu sauran wuraren kamar a canza maku matsuguni ma ke eh a canza muna wuri ai muna shi wadataccen wuri inda za mu samu ofisoshi a wadace da ko ina a wadata da yanzu ba mu da isassun ofisoshi a wannan ɗakin karatu na kuna nan garin katsina na kewaya cikin shi na kama akwai na'ura masu amfani da kwakwalwa da aka ce min wata hukuma ce ta baku gudunmuwa to ya zuwa yanzu me ake ciki na ga kamar waɗannan abubuwan ba su amfani yanzu eh su wannan abin na din na abin na kwamfuta kashi biyu ne akwai na jiha akwai kuma na wanda ita wannan din NCC din ta yi muna to kusan dukan su ba su wani aiki saboda ba mu da abin da zai tahiyar da abin nan dan abu ne wanda ke bukatar kuɗi wanda za a tahiyar da sayan su iyatan da sauran abubuwa amma gwamnatin jiha yanzu ko a wannan bajet da aka abin an yi magana na ga suna na ana ta kokarin da abin nan din a fara fara aiki zaradin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a Najeriya. Shin daidai ne gwamnatin tarayya ta sayar da makarantun gwaji waɗanda suke ƙarƙashin kulawar kwalejojin ilimi waɗanda ake amfani da su wajen horar da malamai a irin waɗannan kwalejojin Ga rahoto da Lawal Sani Kona ya haɗa mana kan haka. Akwai takaddama da ta taso tsakanin hukumar kwalejojin ilmin gwamnatin tarayya da ta malaman makarantun firamaren gwaji da ke ƙarƙashin kwalejojin ilmin, wadda aka san su a turance da demonstration schools. Takaddamar ko ta taso ne bisa umarni da hukumar kwalejojin ilmi ta tarayya ta bayar na niyyar gwamnatin tarayya na yaye waɗannan makarantu su zame mallakar masu hannu da shuni. na tambayi Dr. Abdulhamid Muhammad, shugaban darussan ilmi na kwalejin ilmi na tarayya da ke Yola, kan komai da waɗannan makarantu mallakar masu hannu da shuni abu ne da ya dace. Ka assasa wa'annan makarantu tun asali yana cikin tsarin karatun na kwalejin, saboda akwai wasu darussa a cikin tsarin karatun na kwalej ɗin wa'anda ba za a iya aiwatar da su ba tare da irin wa'annan makarantun ba kamar misali ka ce wai kana da makarantar horon malamin gona baka da gonan inda za su ringa zuwa haka wa'annan makarantun suke don haka akwai su suna da ainihin gurabe a cikin tsarin karatu kuma suna da matuƙa muhimmanci ga tsarin karatun wa'annan kwaleji. Wani malami a makarantar firamarin, Malam Abdullahi Ibn Umar, ya ce makarantar wuri ne na koya wa ɗalibai masu koyon aikin malanta aiki. Abun dai mu ya zo mana cikin mamaki haka da kuma al'ajabi. Don ita kwalejin horar da malamai, su suke horar da malamai da za su je su karantar a makarantun firamare da sakandare to in aka tabbatar da haka kaga kenan a sai suna bukatan su nuna wa duniya cewa suna fitar da malamai ingantattu ta wajen samun irin wannan makaranta ɗin da samun malamai waɗanda za su karantar wanda kaga su ne suka karantar da su kuma suka kafa makaranta da za su karantar da yara da za su samu ilimi ingantacce akwai makoro teaching ana yi a makarantar akwai kuma observation teaching observation duk ana yi a makarantar a ka'ida na kundin ilimi da ncce ta yi na dukkan makarantu masu ba da hoyar da malamai ka'idansu dole ne su kafa makaranta yana cikin kundin na dole su kafa makaranta domin makarantar nan zai zamanto kamar laboratory ne kama a ce eh, eh, fannin gona ne sannan kuma ba su da gona da za su nuna mutane to wannan wuri din wuri ne da zai zamanto ana ɗiba ɗalibai waɗanda ake koyar da su yadda za su karantar a ɗibe su a je a zuba su a makarantar su kalli yadda malamai suke karantarwa jama'a da dama na bayyana ra'ayin mai da makarantar ta zame na kuɗi na iya janyo cikas ga fanshon ɗin malaman da ma kimar albashi da za a biya su haka kuma a ganin su ya yiwu ɗalibai ma da za su yi koyarwar gwaji da kuma masu gudanar da nazari sai sun biya wasu kuɗaɗe abinda a ganin su zai mai da yada ilimin malanta mawuyacin abu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka, daga Yola. Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. wani jirgin yakin amurka mai lugudan bama-bamai na dogon zango ya yi shawagi a sararin saman kasar koriya ta kudu a yau dinnan lahadi a wani al'amari tamkar martani ga koriya ta arewa kan gwajin makamin nukiliyar da ta yi na baya-bayan nan masu saka ido sun ce wasu hare-haren da aka kai wani garin da ke hannun 'yan tawayen siriya a arewa maso yammacin kasar a jiya asabar sun hallaka mutane da dama ciki har da farar hula da mayaka da kuma fursunoni. 'Yan sanda a Kosovo sun yi amfani da ruwan zafi da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa gangamin masu zanga-zangar kyamar gwamnati a Pristina babban birnin ƙasar. Gangamin wanda aka fara cikin lumana shine na baya-bayan nan a jerin zanga-zangogi na buƙatar a rusa gwamnatin saboda yarjejeniyar da ta kulla kwanan nan da sabiya da montenegro da ke makwabtaka da kusoban sannan wata kungiya a misira mai alaka da isis ta ce ita ta kai hari jiya asabar wanda ya sanadin mutuwar mutane ko ko tsaro biyu sannan kuma da raunata wasu Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.